Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin manoma da makiyaya a kan ko shin kirkiro ko kuma keɓewa makiyaya wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya a tsakaninsu kuwa? Ah, salamu alaikum suna na Abubakar Baba Abdullahi. A ah, ware masu wajen kiwon nan ba zai kawo zaman lafiya ba. Domin ni a tunani na idan aka ware masu wajen kiwo to makiyansa sun samu inda za su dinga kai masa hari kenan. amma idan ba a san inda suke ba to za su samu kwanciyar hankali su yi kiwon su hankalin su kwance amma muddin aka ware masu wani gu cewa su yi kiwo to waɗanda za su cutar da su za su dinga bin su hagun su cutar da su alhamdulillah sunana muhammad dodo oroji uh, kuma in ce foma shugaban uh, mai na babban birnin tarayya na abuja kuma gigo ga fulanin najeriya don duk abin da aka yi fulani suka neme ni shawara ko kuma aka gwamnati gaskiya <clears throat> ba wani bahulatani da yake ra'ayin cewa a keɓe shi a bashi shi hekta ya kiwo <clears throat> wannan ba zai taɓa yiwa ba sannan kuma dalilin da ya sa ko saboda najeriya dai tana da dazuka har yanzu inda 'ya'yan fulani za su kiwo kuma duk wani gwamna da ya ce wa shi zai ware jihar shi ya ce baya son ya ga fulani ko fulani ba za su yi kiwo ba wannan ba yana neman zaman lafiya ba ne saboda fulanin nan fiye da shekara 250 ko kuma 300 suna tare suke ma da wanda da wannan jihar tare aka taso idan ana ni abinda nike gani ya kamata duk abinda za a yi a zauna da mutane a ce me kuke so ko kuma me ya kamata a yi a yi abin da ya kamata amma ba za ka don kana gwamna ka samu an zaɓe ka ka zama gwamna ka nuna ƙabilanci ka ce kai <clears throat> wata al'umma ta mutane ba za ta zo jihar ka ba sai waɗanda kake so to ina ganin ba wani gwamna da yake da wannan hujjar saboda ƙasa ta najeriya ce kuma duk ɗan najeriya yana da hujjar ya je kowane ya walwala ya sana'a kiwo sana'a ce kamar za ka iya zuwa kowace jiha a najeriya kai kiwo kai noma eh to rigingumin tun da aka tashi shekaru fiye da shekara 250 manoma suna tare da su makiyayen nan kuma rikicinsu idan suka yi suke zama su walwala rikicinsu ba tare da gwamnati ta shiga ciki ba kuma shari'a tana iya kama kowane mutum idan ne abin da nake ce ma Najeriya duk mutumin da ya yi rashin gaskiya aka tabbatar da ya rashin gaskiyar to abin da ya kamata a hukunta shi ba sai ya yi rashin gaskiyar wani ya zo ya kashe shi sannan da baya kila je rama ko wani abu ko wani ya je ya kashe wani zan saboda siyasa ya ce ai ne saboda ai mishi abu kaza ya je ya rama to wannan duba daidai ba ne abinda na sha kira ga Najeriya gwamnatin Najeriya ya kamata duk wani mutum da ya yi rashin gaskiya idan makiyaye ya je kiyon gona wadda take manomi ya je ya nomansa hakkin shi ne sai ya kai shi kara ko ko su sulhunta ya biya shi to assalamu alaikum warahmatullah sunana ibrahim umar kuma ni manomi ne ni a ra'ayina ban yadda ce an ware ma fulani wurin kiwo ba dalili na ko shine wai ma da hanyar su me ya samu hanyar su da ai da suna da hanyoyinsu wanda akalla ya kai mita ɗari wanda tun kamun a bada incin kai aka fitar musu da shi an zo an toshe wa'innan wuraren sannan yanzu kuma ba su da inda za su bi su je dole sai su shiga gonar mutane su wuce ni a irin nawa ra'ayin a da musu da hanyoyinsu ya fi alkhairi da a ce an ware suri guda domin in aka ware suri guda barayi ma za su iya zuwa zai su kashe su kamar inda a yau ni gidan gonar mai gidana an ɗiba shanu ya kai ɗari biyu ba zan da ya faɗa ko shi waya ba amma an kora mana shanu ya kai kwaya ɗari biyu da wani abu kaga sanadin an tara sauri guda inda a ce kwa kiwo ake kaman da yadda da iyayen mu da suke shan shanu su ba fulani kaga da ba samu wannan shanu har an kora su ba to sunana abubakar sadiq ni manomi ne so ina tunanin wannan ware filin kiwon zai kawo zaman lafiya ga mu da kuma su makiyaya saboda yawan bannan da yake faruwa a gonaki a ce duk mu dai manoma da makiyaya an sani mutane ne masu zaman lafiya wanda ba ma rigima. Assalamu alaikum sunana Nura Kabir Gaza ni ba fulatani ne wanda nake neman in san menene haƙƙin manamu na fulani. A gaskiya kamar yadda aka kawo wannan shawarwarin cewa za a ware mu wurin kiwo wannan abin ya ƙara safkar da natsuwa a kaina na ƙara jin cewa lallai wannan sana'ai tamu tana da matukan mahimmanci a rayuwarmu da rayuwar ƙasarmu da muke rayuwa a kanta tunda har a gane cewa kamar yadda wasu suke ganin cewa su dakatar da mu mu daina yawo a cikin dajin jahohinsu domin suna ganin cewa mu ne ke kawo rikici a cikin wuraren nan wanda kuma wasu mutane sukan shiga daga cikin musu ba saja da musu kawo fitintunu a ƙasa to wannan abin da aka yayi yi man daɗi na yi matuƙan murna da shi allah ya taimaki dukkan wanda ya kawo wannan shawarar allah ba da ikon aiwatar da wannan abu sunana muhammadu sirajo a matsayina na makiyayi tunanin da nake yi kawai guda ɗaya shine idan aka ware wurin to abin da ni nake tunani shine yaya za a yi a samu wurin da makiyayan nan za su zauna a ce a samu ruwansu da kuma abincinsu a kowane lokacin da zai wadatar da dabbobinsu wannan shine abin da ni nake tunani tukun assalamu alaikum ni sunana Muhammad Kabiru manomi a ni ra'ayina game da maganan makiyaya da manoma ina gefen manoma ne kuma a fitar da wannan filayen kiwo da masu noma haka masu wurin su daban wurin kiwo da zai kawo zaman lafiya saboda ana samun sabani tsakanin manoma da filani game da noma ana suna samun sabani tsakanin su don gaskiya da dadewa na samu wannan labarin da yawa kuma na ga wani a lokacin na karmina ana samun sabani tsakanin manoma da makiyaya ana samun sabani sosai don wani lokaci ga lokacin kwashe kayan gona za ga filayen sun shiga sun ci amfanin gona sa samu rigima su kai manoma da makiyaya suna na isa ibrahim um, gaskiya a ra'ayina ko abin da nake ganin shine zai kawo mafita insha Allah shine tun da mun tun iyayenmu da kakanninmu da muka taso muka ji ana akwai burtaloli to dan me yasa ba za a zauna kan maganar burtalolin din nan ba idan aka ce za a tara su wuri ɗaya kamar yadda na taɓa ji wani a muryar amurka ya biya ne kwanan baya a kenya yadda ake haɗa su wuri ɗaya da waye da waye da shawansu mu nan gaskiya wani abin ba zai iya yiwa ba dalili ko shine can inda fulani muka san su iyayenmu da kakanninmu ina wannan burtuloli muna da hukuma a ƙasar nan ita ce a gaba ita ya kamata a ce ta tuno wannan abin ta mai da shi ta zamanantar da wannan lamari in an yi haka gaskiya shine a ra'ayi na shi gani shi ne zai kawo zaman lafiya mu bata ci mu yana gare mu zo mu zauna zama na lafiya Abin da ya sawaka kenan a yau, a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. Da kai rika yin faɗa domin zau Yeah,